suna kira mm. iyaye suna da sakaci da yaro mm. duk ka'ida duk kana da yaron da yake lalafa a gida kayan haɗari ka aje su mm. wai su matan suka gan yare ana bin su lalafewa sha je butar ruwa eh ruwa ina tafasa shi shiga gida ba za a ce ko aza hita a sa cikin ruwa da sauran wannan gangan ne wannan ko aje ayo suka ce eh duk wajen da akwai yara na aje abin zafi ka gama ban daki ban daki mai zama rufe tamam mutum kaddara ba da fi kaddara mm. ai an doki wannan sababin sha da yaro ya mutu kafara da ta amma ba jiya mm. na'am to Allah ya saka alkhairi haske mai ne ga gidan kowa Afirka TV. tv 3 tafarkin rayuwa.